we're clear that if there can't be agreement, if there isn't agreement at the United Nations, uh, then we still have a responsibility, we and other nations still have a responsibility. Sakataren harkokin wajen Birtaniya kenan Mr. William Hague yake cewa mun fito karara da cewa idan har aka gaza cimma yarjejeniya a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan batun mayar da martani ga wannan amfani da makamai masu guba to kuwa wajibi ne tare da sauran ƙasashe mu ɗauki mataki kan wannan. sakataren harkokin wajen Birtaniya tun da farko cewa yi. I expect there will be further discussions in New York over the coming days, but we have started those discussions about a UN resolution. Za mu ci gaba da shawarwarin da muka fara a New York cikin 'yan kwanaki, kuma mun yadda cewa cimma yarjejeniya a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya shine abin da ya dace. Could be united, unlikely as that seems in the face of of vetoes from Russia and China. Uh, to amma babu sanin tabbas kan cimma wannan buri bisa bijirewar kasashen Rasha da China. Wannan furuci da sakataren harkokin wajen na Birtaniya ya ya jawo rudu a tsakanin 'yan majalisar dokoki waɗanda Prime Minister David Cameron ya nemi su dawo daga hutun da suke yi domin tattauna wannan matsala a yau. Inda suka nemi ƙarin haske kan ko yana nufin ɗaukar matakan ƙarfin soji kan gwamnatin Siriya ne ko da ko kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya bai bayar da izinin yin hakan ba shugaban babbar jam'iyyar adawa a majalisar dokoki wato jam'iyyar labour mr Ed Miliband shi kuma cewa yayi I'm clear that this is a very grave decision to take military action that the House of Commons would be making. Ina sanar da cewa babban hadari ne daukar matakin karfin soji ba tare da goyon bayan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba. And I didn't think that that decision should be made on an artificial timetable. Ban amince tsayar da kuduri kan tsarin da babu sanin tabbas kansa abu ne da za a ɗora wa 'yan majalisa ba ba tare da sun yi nazarin rahoton da masu bincike binciken majalisar ɗinkin duniya suke gudanarwa a yanzu ba. To shi dai batun ɗaukar matakan ƙarfin soji kan wata ƙasa ba tare da izinin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba batu ne da ke tunasarwa 'yan majalisar da sauran al'ummar ƙasa matsalar aika sojoji zuwa ƙasar Iraq shekaru goma da suka shige abinda 'yan majalisar ke korafin cewa wai a lokacin gwamnatin ta yaudare su da rahotannin ƙarya da ke cewa cewa wai Saddam Hussein na da makaman kare dangi abin da a baya aka gano cewa wannan ba shi da tushe ko kaɗan. To a muhawarar ta su ta yau dai a maimakon da 'yan majalisar ya kamata su tattauna kan batun ɗaukar matakan ƙarfin soji kan ƙasar Siriya amma a yanzu suna tattaunawa ne kan yadda za su yi nazarin rahoton da masu bincike na majalisar ɗinkin duniya za su gabatar abin da ake ganin zai ɗauki lokaci mai tsawo. Muhammad Sani Dauda, VOA Hausa. Hausa daga London.